This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazibu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali ke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau bi ga watan Maris kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Dakarun 'yan tawaya a Aleppo ƙasar Syria sun yi fatali da shirin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar a kan cewa kiran bai kunshi dabarun tunkara rikicin jin kai ba ƙawancen sojojin iraq da na 'yan yakin sa kai sun kaddamar da sumaman fatattakar 'yan tawayen ƙungiyar islamic state daga birnin tikrit da suka mamaye a bara ƙasar iran kuma ta kai wa 'yan tawayen da suka hambarar da shugaban yaman taimakon magunguna da kuma ma'aikatan agaji. kanin labaran kenan gwamnatin jihar nasarawan najeriya ta ce ta shirya tsab domin mai da waɗanda suka ƙaurace su sakamakon tashe-tashen hankali gidajensu na asali sai dai mutanen suka ce ba girin-girin ba ta yi mai jami'an tsaro mu mun fi so da kama ce ga su za mu jera tare da su mu zama suguna tare da su to an ce za a kawo jami'an tsaro har yau ba mu ga ko mota ko daya ba kuma yanda shi gwamnan namu ya ce za a kai kowa gidan shi to za a kai kowa gida za a tashi a sama ne ko ta tashi a kasa ne Muna kuma da rahoto kan wani malamin makaranta da ya shiga hannu hukuma bisa zargin yada cutar kanjamau tsakanin ɗalibansa Ibrahim Alfahamid ya shigo da shirin ciki da gaskiya ma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum ma sauraro ga kuma labaran. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama da cibiyar ta ke birnin London wadda take lura da yadda al'amura suke a ƙasar Siriya ta ce kungiyar islamic state ta sako maza da mata waɗanda suka manyanta kiristocin assyrian 21 da ta sace kungiyar ta ce a jiya lahadi aka sako mutanen mazauna talkoran 'yan yakin sa kan yankin sun ce akalla mutane 150 kungiyar isis din ta sace a lokacin da 'yan yakin sa kan kungiyar suka kai hare-hare a kan ƙauyukan da suke arewa maso gabashin syria a makon jiya a halin da ake ciki kuma jiya lahadi dakarun 'yan tawaye waɗanda suke aleppo suka yi watsi da shirin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da nufin magance rikicin siriya na cikin gida suna masu faɗin cewa shirin bai kunshi dabarar magance rikicin jin kai na mutanen da gwamnatin ƙasar ta auna ta yi amfani da makamai masu guba a kansu ba yanzu haka wakilin majalisar ɗinkin duniya a siriya stefan de mistura yana birnin damascus yana yin shawarwari da gwamnatin syria akan yadda za a kawo ƙarshen fafata a birnin aleppo da aka raba tsakanin sojojin gwamnati da na 'yan tawaye a wani labarin kuma an ga 'yan matan da aka yi zaton sun je ƙasar syria domin su shiga ƙungiyar isis a wani hoton bidiyo a ƙasar Turkiyya. kafofin yada labaran Turkiyya sun ce hotunan sun nuna 'yan matan suna shiga wata motar safa a birnin istanbul wannan ne karan farko da aka ba da rahoton cewa an ga 'yan matan tun lokacin da suka bar birnin london kusan makonni biyu da suka shige hukumomi sun ce ba su ga dalilin yin imanin cewa har yanzu 'yan matan suna ƙasar turkiya ba suna zaton sun tsallaka zuwa ƙasar syria yankin da ke hannun ƙungiyar 'yan islamic state Jama'an tsaro sun ce akalla turawan ingila ɗari 500 ne suka je syria galibi ta ƙasar turkiya domin taimakon 'yan ƙungiyar islamic state Ƙawancen sojojin gwamnatin Iraki da 'yan yakin sa kai sun fara ƙoƙarin fatattakan 'yan ƙungiyar Islamic State daga birnin Tikrit. prime Ministan kasar wanda kuma shine hafsan mayakan kasar Haider Albadi shine ya bada wannan sanarwa a jiya Lahadi bayan an ƙaddamar da sumamen a lokacin da yake kan hanyar sata zuwa Samara domin nazarin yunkurin da ake yi na yantar da Tikrit da Saladin. Mr. Abadi ya yi kira ga mayaka 'yan Sunni da su watsi da ƙungiyar Islamic State ya kuma yi musu tayin abin da ya kira dama ta ƙarshe ga mayakan 'yan sini ya yi alkawalin yi musu ahuwa ya yi wannan bayani ne wajen wani taron 'yan jarida a birnin samara tun bara ƙungiyar islamic state ta mamaye tikrit a watan jiya wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar wa murya amurka cewa mayaka 'yan shi'a suna shirin kai samame a tikrit amma bai faɗi lokacin da za a kai mamen ba Wani jirgin saman Iran dankare da magunguna da kuma ma'aikatan agaji a jiya Lahadi ya sauka a sana'a babban birnin kasar Yamar, Ƙasa da sa'o'i 24 bayan da 'yan tawayen da suke iko da birnin suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar zirga-zirgar jiragen sama da ƙasar Iran. Shaidun gani da ido sun ce ma'aikatan jakadancin Iran ne suka tarbi jirgin, jirgi na farko da ya sauka a ƙasar tun lokacin da 'yan tawayen hauti suka kwace birnin a watan Janairu suka yi wa shugaba abin rabu mansur daurin talala kamfanin dillancin labarin yamal da ake cewa saba a takaice ya ba da labarin cewa jirage za su rika yin zirga-zirga tsakanin birnin tehran da sana su goma sha hudu a mako to amma duk da haka bararren shugaban kasar hadi mansur wanda a ranar asabar ya arce daga inda aka yi masa daurin talala zuwa wani sabon sansani a birnin adan da ke kudancin kasar ya ce waɗanda suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar su za a ɗorawa alhakin duk abin da ya faru a wata sanarwar da ya gabatar a ranar asabar mr hadi ya yi watsi da kwace birnin da 'yan shiya suka yi ya gabatar da sanarwar ƙarƙashin suna ko kuma hatimin shugaban yamal dubban 'yan kasar rasha ne suka yi jerin gwano a jiya lahadi domin juyayin mutuwar shugaban masu hamayya boris nasov da aka kashe Yawancin waɗanda suka yi gangamin suna ɗauke da tutar Rasha da kuma kwalayen da aka rubuta cewa ni ba matsoraci ba ne domin tunawa da ɗan siyasan wanda ya yi fice wajen caccakar manufofin shugaba Vladimir Putin na Rasha. Waɗanda suka shirya gangamin suka ce mutane dubu saba'in ne suka halarci gangamin a yayin da 'yan sandan Rasha suka ce kimanin mutane dubu ishirin da ɗaya ne suka fito. Wasu daga cikin waɗanda suka halarci gangamin suna ɗauke da hoton Mr. Nemtsov ɗan shekaru hamsin da biyar da haihuwa wanda aka harbe a ranar juma'a da daddare a kan wata gada kusa da fadar kremlin lokacin da yake kan hanyar sa ta komawa gida tsohon firaministan rasha marka kasyanov yana wanda shi ma ya yi fice wajen caccakar manufofin shugaba putin ya ce yana tsammanin kashe mr nantsov zai zama wani muhimmin batu a tarihin ƙasar rasha yanzu haka dai 'yan sanda suna neman waɗanda ke da alhakin harbin mr nantsov har sau hudu daga cikin wata mota a lokacin da yake tafiya yana tsallaka gada kusa da kremlin babu abin da ya samu macen da take tare da shi ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi da daddare jam'iyyar da ke da ra'ayin canji wadda kuma take goyon bayan kungiyar kawancen tsaro ta neto ta kasar estonia ta yi ikirarin cewa ita ta samu nasara a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da damuwar tsaro daga kutsa da rasha ta yi a ukraine da kuma shishigin da rasha take a harkokin estonia din suka kane ne sakamako ba a hukunce ba bayan an rufe rumfunan zaɓe ya nuna cewa jam'iyyar firaministan ƙasar ya samu kusan kashi 20 wato ta samu kusan kashi 28 daga cikin dari na ƙuri'un da aka kada a yayin da jam'iyyar ƙawance ta neman sauyi social democrats kuma ta samu kashi 16 daga cikin dari na ƙuri'un da aka kada labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda wani malami ya shiga hannun hukuma bisa zargin lalata da ɗalibansa da kuma yada cutar kanjamau ga Ibrahim Abdulaziz. shi dai malamin yana kantarwa ne a makantar da ganye community islamic center kuma dubansa ya cika ne bayan da aka samu ɗaya daga cikin ɗalibansa mata tana ɗauke da ƙwayar cutar kanjamau lamarin da ke iyayenta ma tsanantawa wanda a ƙarshe kuma aka gano ta kamu da cutar ne ta hanyar lalata da malamin nata ya da ita yanzu haka dai malamin da ake tuma yana fa hannun rundunar 'yan sannan jihar adamawa inda ma ake ci gaba da bincikensa don gano ko ɗalibai nawa lamarin ya shafa dsp usman abubakar kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adama ya yi ƙarin haske malamin zun da aka daina nan a a tsare kuma muna son dama za a aika ita yarinyar da ya wannan aikin ba na ta da ita duk za su zo a gobe ne kudu insha Allah. Ita ko bincike an kan cewa akwai wasu domin wasu na ganin kan cewa ba ita kaɗai ba wannan lamarin ka iya shafa. Eh to a yanzu dai ka san ba za mu yaki da jita-jita abin da yake gaban mu na zahiri shi muke aiki da shi. Eh, wannan dama ne ga wanda suka san cewa ya irin wannan lalatan da su so su fito fili su zo su faɗa. ta yanzu abin tsoro shine gashi yana dauke da wannan kwayar cutar nan ya zai kasance kenan. fara da fara kan bincike ai muna kan bincike kamar yadda na fara maka muna eh, duk iyalan da wasu duk wanda ya ce su zo gobe litinin insha Allah. Sai gargadi shine iyaye su dinga su a kan yayansu da kuma irin wanda suke mu'amala da su kaga wannan ba cika amana da ke irin wannan al'amarin da bawan Allah na a halin da suke cikin na zaman yan uwa da kuma abokan arziki to kaga irin kafin da a aikata saboda kana da kiyaye su rika sa ido akan yayan su to koya iyaye da sauran al'umma ke ji game da wannan ta'asa da wasu malamai ke wa ɗaliban su a yanzu malam muhammad bakori wani magidanci ne da ke ganin dole ne fa a sa ido a makarantu da kuma wasu malaman gaskiya al'amari ne wanda zamu ce abun bakin ciki ne musamman a ce mutumin da yake koyar da ɗalibai kuma a ce shine zai zo na lalata su kuma abin da ya kara mai da eh, abun din ya kara ya sa abun ya kara muni shine eh, musamman da ake cewa yana da wannan cutar kaga yanzu ya sa mata matsala kenan a cikin rayuwa to kaga wannan dai abu ne wanda za a ce kawai eh, dole ne a yi tur da shi kuma abu ne na bakin ciki kuma ya kamata a ce tun daga lokacin da za a ɗauki mutum aiki a tantance shin wani irin mutum ne wani irin halayya yake da ita wadda idan ya zo ba zai cutar da yaran mutane ba ko a watannin baya ma sai da hukumomi a jihar Adama suka sallami wani malamin sakandare da aka kama yayi wa ɗalibansa ciki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To sai kuma jihar Nasarawa inda gwamnatin jihar ta ce ta kammala shirin mai da waɗanda tashe-tashen hankali ya tilasta wa ƙaurace matsugunansu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaji ta haɗa mana. A cewar gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru tanku Almakura, gwamnati ta yi taro da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro kuma sun tabbatar da cewa jama'ar da suka guje wa mahallansu a yanzu za su iya komawa. To mun samu tabbaci daga dukkan mutane da suke kowane irin shiya na kowace masarauta kuma mun tabbatar da cewa wannan tabbaci da suka bamu gaskiya ne shi ya bamu karfi mu zauna mu shirya da haɗin kai da haɗin gwiwa da jami'an tsaro da sarakuna yanzu kowane ƙauye a cikin yanki yana da ƙauyuka kamar hudu ko biyar ko goma a su to wannan cibiyan shi aka sa jami'an tsaro wanda za su ta zirga-zirga ta kowane kusurwa na wannan masarauta to ba mu a taɓa yin wannan ba a baya yin wannan na ga shi zai ba mu kwanciyar hankali da cewa ba wani wuri a cikin wannan masarauta za a koma da mutane wanda ba a samu jami'an tsaro suna gilmayya suna kai suna kawo ba kuma wannan shi zai hana masu ta da eh, tarzoma su ninka zuwa wannan wurare. domin ba jama'ar da ke gudun hijirar kwarin gwiwan komawa mahallansu gwamnatin ta baiwa jami'an tsaro motocin hilux guda goma ta kuma sayo kayayyakin gini da na abinci don rabawa duk wanda ya koma ƙauyensa na asali. An doma na doma Alhaji Aliyu Ahmadu shine shugaban kwamitin sasanta al'ummomin. Uh, yunkuri da gwamnati take yi na a zauna lafiya an kai ga wannan har za a ba da gudumawa don al'umma wadda dalilin tunu na kwanaki da ya samu sun bar matsakunin su yau insha Allahu za su koma. Mun insistin gwamnati su tabbata akwai jami'an tsaro a kowane ƙauye da jama'a za su koma. kuma su yi zaman adadin dogon lokaci har hankali ya kwanta karin fahimta da hakuri da yawantaka ya tabbata. Ko 'yan gudun hijirar sun shirya komawa ƙauyukan nasu? Muhammad Lawal Ngode eh muna shirye zamu koma amma fa sai da jami'in tsaro wanda zai su kare mutum zaman mu zuwa dogon lokaci kafin mu samu zaman lafiya to kayan ma aka ce sai dai kowa ya je gidan shi tukun kafin a ja raba to da ja haɗa ka da bandu daya ka iyaya sunanan a rugadin gona yawanci dai sun ce ana lafiya amma har yanzu muna gan ba ya zama lafiya ba da ya kamata federal government su tura ko ma'aikata ko polisawa ko kuma sojoji a taimaka wannan area da ake ci ana zama lafiya duk wannan wurin har yanzu ba mai iya zuwa kauyensa don saboda har yanzu masu makamin nan suna na cikin jeji suna hana mutane sakewa. Suna na Ahmad Gatau, mun fi wata shida yanzu, muna tare da 'yan uwanmu wanda su suna nan already. Damiyan tsaro mu mun fi so da kamar ce za mu jera tare da su mu zama su guna tare da su to an ce za kawo jami'an tsaro har yau ba mu ga ko mota ko daya ba kuma a yanda shi gwamnan namu ya ce za kai kowa gidan shi to za kai kowa gida za tashi a sama ne ko ta tashi a kasa ne sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Nasarawa Dr. Abdullahi Idris ya ce gwamnatin jihar da ta tarayya sun tallafa wa 'yan gudun hijirar ba suna zama cikin kan bane ana biyan su gida gida da suke zama ana ba su kayan abinci ana ba su ah, kuɗi da taimako da dan agaji adadin wanda suke gudun hijira ba za mu za su da mu kiyasta saboda an sami ƙauyuka da daban-daban sun fi kamar 41 wadda wannan rigingimu suka same su suka baro gidajensu. abin abinda muka dai sani da muna da mutane sama da dubu tamanin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To, madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. na kawo ni lafiya. Alhamdulillah. To ai wancan taurarin da ba su da kyau. Shi ya sa ka ga ba mu tsaya mun ce sai mun bibiye ka ta canza. Daga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. To abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka saurare shi bisa jawabin da zai maka. ko kuwa za ta bazzana a garo ka irin wanda ka so bukata. Sai kadar zazu da lu'ulu'u ka so so za mu sauƙarma. Sai ka san wani arziki na kasashen kowa na ka sani a duniya Allah ya mallaka mana. zo ƙoƙari ka yi ƙoƙari gobe da hali ka shiga ka fita ka kammala wannan al'amari don nasarar ubangiji ta sadu a gare ka. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu gabatar muku da kashi na ƙarshe na 'yan damfarar da suke kiran mutane suna ƙaryar cewa wai su aljannu ne. Tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan batu na aljannun ƙarya mun yi ta samun saƙonni ta waya ta imel da text na irin yadda waɗannan macuta suka shige cikin mutane suna gudanar da irin wannan damfara tasu abin har da ban mamaki na yadda irin wannan yaudara ta yi tsanani abin da ya sa har muka yanke shawarar ci gaba da wannan batu har zuwa cikin wannan mako tare da neman malamai masana da za su yi mana bayani nan gaba kan wannan batu. Bari mu koma ga batun 'yan damfarar da suka so su yaudari biliya a Sakkwato. Mun dai ji babban mayaudarin da ya ce shine sarkin aljannu. Mun ji wani katin mayaudarin da ya shaƙe murya sai maida kamar ta mace yana cewa shine ko kuma ita ce ɗaya sarkin aljannu. To da biliya ya fara yin watsi da batunsu suka ce ya kira su bai kira su ba sai wani da ya ce wai shi sarkin fadan sarkin aljanun ne ya kira shi wai zai haɗa shi da sarki su yi magana. domin abin da suke nema a wurinsa ɗin nan sun ce ko baya da shi to lalle ya gaggauta ya bi kan abokansa masu hali ya nemo domin dukiyar nan ta ƙarya da ke hannunsu da suka ce za su bashi su sakar masa ya ci duniyar sa yadda yake so abin mamaki a nan shine muryar sarkin fadan da ta sarkin kamar dai muryar mutum guda da ya nemi ya sa ka yi. Jika na kawo ni lafiya. Alhamdulillah. Yau wato ai wancan da ba su da kyau shi ya sa ka ga ba mu tsaya mun ce sai mun bibiye ka ta can ba to amma mun nemi ka ta wannan tamaradin ne domin mun ba ka umarni ka kira ba ka kira ba lafiya ko babu kuɗi a waya ka ne ka san duk abin da za ka yi ka ke faɗa gaskiya ba don komai ba ka ga da ka faɗi aka za mu saurare ka to amma ka ga mu ji ta ba to ka ga inda wata matsala kamata yi ka ringa faɗa tukunna kana faɗa ujirin ka kaji ko kuɗi ne babu a na'urar ko shi ya sabon shi ya sabon kira ba to babu komai ga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari eh insha Allah da abin da tashi da shi gobe to abin da zaka yi kai kokari ka saurare shi bisa jawabin da zai maka ka to kuma mai bin umarni da biyayya kuma ba mun me ka ta wannan bane domin ka ce wato za mu magana da kai ne iya ta yanzu eh, in ka tashi wancan layin da na gaya maka shi za ka ci gaba da nema ka ji ko yawa yi mai sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قالوا أنا لا هو الحمد لله يا ذا حفظ الحمد لله ka mana ruwa da tau da tau alhamdulillah Allah saukar mana da albarkatun wato wannan juma'a ta farko na wata na safar mai albarka wato abin da nake so na sanar da kai kana zo da tau kafan su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira kansu fa'adulu na yuridu. Kuma shi Ubangiji ya kira man yattaki Allah ya da Allah ko makarata wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. To godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sada mu da kai don mu ɗau amana mu danka a gare ka. Amma duk abin da ka sani a duniya Ubangiji ya ce wa da kullum shay'in adam. Ubangiji ya ce ya ma kowane abu lokaci. Kamar yadda ka sani Ubangiji ya sharaɗanta wa dukkan musulmi duk shekara ta duniya ya tsarkake dukiyar shi. Abin da ke so na gaba ma in Allah ya kai gobe, wato abin fansan wannan tubabe ko Ko a ƙara yin himma a ƙara yin azama a kammala don a sauke haƙƙin waɗannan masu wannan tubabe. dukiya za ta bazzana a gare ka irin wanda kake bukata. In kadar gazu da lu'ulu'u kake so za mu saukar ma. In kana son wani arziki na kasashen kowa ina ka sani a duniya Allah ya mallaka mana. saboda haka ɗana nasiha da na zo na ma duk wani bazanu da zan ma su bazan Allah za tabbatar da na al'amari. Ka yi ƙoƙari, ka yi ƙoƙari gobe, inda hali ka shiga ka fita, ka kammala wannan al'amari don nasarar Ubangiji ta sadu a gare ka. ne magudaɗu a rayuwar makarka zai haɗu a rayuwarka. Yanzu kana gano goben daga nan zuwa safiya zuwa a zahar kana gano ka kammala wannan al'amari. Kan da tabbata a wannan lokacin na kammala. Ubangiji na har kullum kai nake kai wa kuka na mai yaya hannu gandi na taho da bukatuna. nan ya ɗugun zuma tunani na zan faɗe daga dai da an ce da ni na iya baki na Sarkin 'yan damfarar da ya kasa cimma gurinsa na zambatar biliya kenan. To na tambayi shi biliya wai shin a wannan karo me ya faru ne? Eh to shi kuma wannan zuwa ƙarshe ne sun ce in kira su ban kira ba dama haka muke da su wani lokaci su ce in kira su to gaskiya ba zan iya bata kuɗi na in ce in sanya kuɗi na in kira su don ko da zan sa kuɗi ina da lura da zani sai kasance ban kira ba to shine sai suka gaya min cewa wai ai sun ce in kira su ban kira su ba amma saboda yanzu muhimmiyar magana da ake son a da ni bari a haɗa ga sarki yana son yi magana da ni to shi ma wannan wurin ina na fahimta da fahimta da na yi canza murya ɗina ya saboda abin da ya ce min wai na yi sallama to shi kenan da sarkin na zan magana to shi ne sai shi sarkin ka ƙarin maimaita min dai game da cewa ana buƙatar sai in gaggauta ta tsaya in in samu wannan kuɗi in iza su don su cika min umarni na. Amma dai banda wannan naira dubu uku na kati da ka aika masu babu wani abin da suka karba a wurin ka ko? A banda shi babu wani abin da suka karba a hannu na. Allah ubangiji ya kare bilaya. Amin amin na gode. Ubangiji na a masifu sun yi mana tutu. Masifu na kirkira na neman samun mazazzautu. Katankata na ce da handama ta samu ka wahaltu. Ubangijin sauyin hutu. To, masu sauraro wai shin da gaskiya aljanu za su iya kiran mutum a waya su yi masa magana kuma har su ce ka kira su su ma a waya su baka lamba? Me yasa mutane suke saurin yarda da irin waɗannan mayaudara? Wasu matakai ya kamata mutum ya ɗauka idan ya samu irin wannan kira ko wani makamancinsa wasu hanyoyi kuma irin waɗannan mayaudara suke bi domin su cuci jama'a su raba su da dukiyoyinsu in banda kiran kansu aljannun za mu yi ƙoƙarin amsa muku waɗannan tambayoyi a cikin shirye-shiryenmu na gaba a yi hattara muna godiya ga biliya yarima da sauran waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ibrahim alfa ahmed ke cewa sai makon gobe. To, madalla a gaishe ka kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da cibiyar ta ke birnin London wadda take lura da yadda al'amura suke a ƙasar Siriya ta ce ƙungiyar Islamic State ta sako maza da mata waɗanda suka manyanta Kiristoci 21 da ta sace. Ƙungiyar ta ce a jiya Lahadi aka sako mutanen mazauna Talkoran 'yan yakin sa kan sun ce akalla wato da suke yankin sun ce akalla mutane 150 kungiyar isis din ta sace a lokacin da 'yan yakin sa kan kungiyar suka kai hare-hare a kan ƙauyukan da suke arewa maso gabashin syria a makon jiya Ƙawancen sojojin gwamnatin iraq da na 'yan yakin sa kai sun fara ƙoƙarin fatattakar 'yan kungiyar islamic state daga birnin tigray prime Minister kasar wanda kuma shine hafsan mayakan kasar haidar albadi ne ya ba da wannan sanarwa a jiya lahadi bayan an kaddamar da sumaman a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa samara domin nazarin yunkurin da ake yi na 'yantar da tikrit da kuma saladin mr abadi ya yi kira ga mayaka 'yan sunni da su yi watsi da kungiyar islamic state ya yi musu tayin abin da ya kira dama na ta ƙarshe wato ga mayakan 'yan sunna ya kuma yi alkawarin yi musu ahuwa. Wani jirgin saman Iran dankare da magunguna da kuma ma'aikatan agaji a jiya Lahadi ya sauka a sana babban birnin kasar Yamal ƙasa da sa'o'i hudu bayan da 'yan tawaye da suke iko da birnin suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar zirga-zirgar jiragen sama da ƙasar Iran. Shaidun gani da ido sun ce ma'aikatan jakadancin Iran ne suka tarbi jirgin jirgin na farko da ya sauka a ƙasar tun lokacin da aka hamfarar da gwamnatin kasar To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri inda za ku ji sabon salon da aka ɗauka a takun sakan da ake tsakanin fadar gwamnatin jihar Niger da ya binci sake shekar da mataimakin gwamnan jihar ya yi kafin mai sallama bari mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga malam sule auta da yakubu gidado da iyalansu da kuma anton j ruth abu dukansu a jos jihar plateau yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jimai ali da ta taya na gabatar da shiri da malam sidi da kuma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.